ɗaruruwan mata ne suka yi cincirindo a ofishin hukumar shiga tsakani wato mediatur de la republic inda suka buƙaci hukumar ta tsoma baki don ganin ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta soke matakin na aika wasu matan aure malaman kwantaragi zuwa jihohin ƙasar da nufin rage cunkoson malaman makaranta a nan yamai inda aka kesa cewa sama da dubu biyu ne ke zaune ba ajin karatu madam fatimata isaka ita ce shugabar kungiyar mata malaman kwantaragi a sanin kowa ne bisa mace goma da ke karantar suwa a ƙananan makarantu ne tara duka mata ne yau sahiya ta waye ministan mu ya ce muna ma'aikata sun yi yawa a cikin kalasoshi na niyame mu uwaye ne ba za mu iya yarda mu bar mu ba mun kawo kukanmu ne da abun da ke wakana cikin ministan namu zaman shi nan ya sasanta 'yan ƙasa bayan wata ganawa ta 'yan mintoci da shugabannin kungiyar matan kwantarage shugaban hukumar da ke kula da sasanta 'yan ƙasa metar ali sirfi ya karɓi korafin na waɗannan mata a hukunce sannan ya gindaya musu wasu sharuɗa masu alaƙa da tsarin aiki alhaji mustapha kadi umani shine daraktan ofishin babban jami'in hukumar ta mediacir to na farko dai a yanzu jerin gwano da suke yi ya kamata su ɗan dakatar da shi domin su ba wato eh, kawai ayyukan da za mu yi sa'a don mu samu damar mu je mu ga sauran hukumomi waɗanda suke da a tsakankanin su shine wato minista si da kanshi ma za mu kirawo shi ya zo nan zauren wato mai sasantawa mu ce mishi to wannan abin ya kamata a sanya mishi ruwan sanyi a ciwo maganar wato a huskar tattaunawa a ganin mu in dai akwai canza miyo tsakankanin minista da shi da ma'aikatan nasa to sai a samu ciwo kan wannan magana na nemi jin ta bakin ministan ilimi a matakin firamare dr dauda muhammadu marte amma an shaida min cewa ya yi bulaguro zuwa ketare saboda haka na tuntubi malam ashana hima wani darakta a ofishin ministan sai dai shi ma ya ce ba zai yi wani dogon bayani a kai ba domin a tasa fahimta tsarin aikin gwamnati ne ya aika waɗannan ma'aikata zuwa yankunan da ake fama da ƙarancin malaman makaranta in ji shi a makon jiya kungiyar ta mata malaman Kwanta-Ragi ta kai irin wannan koke a gaban shugabannin kungiyar malaman addinin islama ta aen akan bukatar canzawa gwamnatin nijar ra'ayi game da wannan mataki sai dai da alama haƙa bata cimma ruwa ba yayin da a ɗaya bangare wa'adin da gwamnatin ta wa malaman da wannan mataki ya shafa domin komawa sabbin wuraren aiki ke cika a ranar biyar ga watan maris sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.